Assalamu alaikum. Amu a. Malam Sunusi. Eh, muna lafiya? A aka yi. Ya iyali kuma. Lafiya lau. Lafiya lau daga garan ka ba ɓaci haka? Ba ta nan. Eh. Daga mun hankali ta yi akan wannan yarinya siyama. To. Duk makarantar da aka kai ta yarinya ba ta ganewa ba ta gane komai. Sha. Shi ne na ce ka kai har digiri gare ka kuma kaf garin nan babu mai digiri irin ka. haka ne alhamdulillah yawwa abu ya zo cikin sauki shi ne ci suya. ya za a yi za ka dinga da kake a funtuwa eh. duk zaman ka a funtuwa eh ina jinka ka duk zaman ka a funtuwa baka san da zaman nak academy ba nak nak academy to wata wata makaranta ce aka bude eh ta yara eh nursery and primary wanda shahararrun matasan nan masu taimaka ma al'umma da kuma kishin garin kuntuwa eh. suka haɗa hannu don su taimaki al'ummar garin Funtuwa. Kai ba ni labari su waye kenan kake ne? Na academy. Eh. To sa Alhaji Nura. Kai abin sai ka da gani. Alhaji Nura wannan makaranta da kake gani ta shahara. Ware kuwa. Ina wasu ɗalibai waɗanda kaji an ce an biya sun samu scholarship. Sun tafi sun tafi turai. To daga makaranta suke. Wayo Allah. Makarantar nan zai koyarwa. Ko dai shine wanda naga an damfaɗa gidan sama. Banda gidan sama yaran na masu playground da eh, eh. kyau ga motoci wani zai kai su yaron kana kofar gida za a dauke shi Allahu akbar mun ya huta wallahi wallahi mun ya huta eh wani abu ga sauki kwarai kuwa ka san an wajen biyan kuɗin ka ka san annan funtuwa in dai aka ce taimako ne kaga dai dai Allah ya mun rufin asiri amma ni kakar da ni sai kai ina da mako hmm. kai ka ka san mako to amma yanzu duk yanda za a yi yarinya ta siya masu ta yi karatu a makarantar alhamdulillah masha Allah kuma na san makarantar zai sauka zan ma jagora to masha Allah zan ma jagora zan ma yayi hakurin da makaranta ya yi ma ban kuma yaki da dai ci ba a makaranta eh mana Allah an je shiga cikin yara ba za ka ba ka shiga cikin yara eh wai a ta koya mu ABC da ni ba a'a kana da ba abinci ba ai a ah, na fasa na fasa ita ta je ta yi karatu to jama'a wannan makarantar babu na biyunta a nan gabaki ɗaya faɗin funtuwa yauwa duk wanda ke bukatan ya kai yaran shi zai iya tuntuɓan adres ɗin makarantar za ku gan shi a jikin screen mun gode A in ka ji an ce NAC, wato wata gamayya ce ta matasa waɗanda suka yunkuro domin taimaka ma al'ummar garin funtuwa wanda jama'a da dama suke cin gajiyar su yanzu haka domin sama wa mutane aiki mutane da suka sama mutane aiki a garin funto ba sa irguwa shi yasa suka yi kokarin ba zai su kirkiri wannan makaranta ba dan komai ba saboda tallafa ma al'ummar garin funtuwa alhaji aqilu shi da babai darakta ne na wannan kamfani wanda muna fatan ci su ya fi haka alhaji nura alhaji kabiru muna godiya al'ummar garin funtuwa allah ya ƙara ɗaukaka allah ya ƙara ba arzikin albarka